domin mu ji mace yadda ake ganin ta a wancan lokaci da yadda kuma ubangijin halitta ubangijin eh, annabin rahama ya zo mata da rahama ta cikin addinin musulunci mai daraja ya ba ta yancinta a matsayinta na mace ya fita da daga cikin wayancan kangogi da ta fada a ciki a tsayin rayuwar mace ta kasance karkashin danniya mai tsanani kuma ta kasance rayuwarta a cikin duhu ba ta da haske ko kaɗan kusan muna iya cewa a wancan lokuta kalmar mace ba karamin kaskanci ba ne har yanzu kuma wannan jahiliyar tana tattare da wasu sun ɗauka idan aka ce mace kaskanci ne tunda za ka ji an ce mace kawai wato ana nufin kaskanci ana nufin kaskantacce ko ana nufin rago alhalin aikin da mace take a cikin gida bai yi kasa da wahala a aikin da namiji yake a waje ba idan mun duba ta wasu bangarori da yawa saboda kula da yara da hayaniyarsu da yi musu abinci da wanke-wanke da wanke kayansu da lallashinsu su bacci kawai ya kai wahalar aikin da namiji zai fita ya zauna ofis ya yi ya ma wuce shi wahala a bisa hakika saboda haka wannan kalmomi ne wanda yake bisa jahilci ake yada su a lokaci kuma a wannan lokaci ma aka samu wannan kalmomi har yanzu suna yawo a bakin wasu ta yadda kalmar mace za ta zamanta wani babban aibi. idan mun duba a cikin rayuwar mata za mu ga a cikin dauloli daban-daban a zamanin da sun fuskanci matsaloli masu wahalar gaske wanda kuma har yanzu ana samun irin wannan alkur'ani mai daraja ya yi mana nuni da wasu daga cikin irin wannan siffofi wanda za mu ga ɗaya daga cikin mafi muni shine binne ya mata da laraba suke yi ana cewa sakamakon yaƙi da suka yi da almunzir ne sai suka ɗauka cewa mace aibi ce sai zamanto suna binne ta da rai domin kada a ribace ta a yaƙi alhalin namiji shi kansa shi ma idan a ribace shi a yaƙi aibi ne amma don me yasa sai kawai mace ce ribace ta yake aibi so da haka wannan sai zamanto a dalili a wajensu wanda yake jahilci ne na binne mace da ranta da ke kasa zuciya mai tsanani da rashin imani da tausayi da ta fuskanta a cikin rayuwar tarihin dan adam idan mun duba za mu ga eh, mafi munin abin da ta fuskanta shine rashin cin gashin kanta a cikin wannan tarihi mai duhu na mace da ta samu kanta a ciki a shekarun da suka gabata da kuma a yau ma har yanzu a wasu yankuna masu yawa a duniya tana fuskantar wannan idan mun duba za mu ga ba ta da cin gashin kanta ko kaɗan rayuwar ta ko da yaushe ta faru ne da wasu wannan al'adu ne wanda suke sun daɗe kuma har yanzu suna nan a cikin da tasirinsu a cikin ƙasashen musulmi har yanzu wannan al'adun suna nan a cikin ƙasashen musulmi sun yi katutu za mu ga suna wato da tsanani a cikin ƙasashen musulmi har yanzu tare cewa musulunci ya zo ya fitar da wannan musulunci ya zo cewa mace tana cin gashin kanta bayan ta zamanto mai shiryayyen hankali ko idan ta yi aure ko idan ta girma girman da ta zamanto ta keɓanta da rayuwarta tana cin gashin kanta a rayuwarta tana da gidanta tana da aikinta tana iya ɗaukar tafi da al'amuran rayuwarta to komai na ta ya koma hannunta kenan haka ma idan ta riga ta yi aure ta fito daga gidan miji to ta samu rashin ɗamfarwa a cikin rayuwarta da kowane irin mutum hatta da iyaye ba su da haƙƙi na cewa sai sun tilasta matakan abubuwan da suke so na misali aure ko ayyuka da makamancin wannan wannan lokaci ne da yake tana da abin nan din kanta na'am har yanzu tana nan a matsayin wacce suka haifa kamar sauran namiji har yanzu wajibi ne ta girmama su wajibi ne ta karrama su haƙoƙi masu nauyi nasu suna kanta amma wannan ba yana nufin ba ta samu zaman kanta a cikin abubuwan rayuwarta ba duk wannan yana nan wanda za mu yi magana a ciki a nan gaba abin mamaki shine wannan al'adu da suke katutu har to ko da ke wani lokaci sukan zo a matsayin addini ko mazhaba ta yadda za mu ga mace da hankalinta da cikakken tunaninta tana zaman kanta amma gida suna iya tilasta masa wanda za ta aura su ce ga wanda suke so ta aura kuma dole ta bi su ko ya zamanto ma ba zaura ce ta riga ta aure ta fito amma har lokacin sai ga har yanzu tana da wani nauyi da ake dora mata na cewa dole sai abin da aka dama za ta yi hatta da aure ba za ta aurar da kanta ba dole sai dai aurar da ita kuma dole sai wanda aka bata wannan ya saba da koron musulunci baki daya domin musulunci bai zo da yan koyarwa na salladuwa akan mace mai hankali da tunani ba kamar yadda bai zo da salladuwa akan irada da nufi na namiji mai hankali ba so da haka wannan wani abin da yake faruwa a cikin al'ummu wanda yake bai dace da koyarwar addini ba idan mun duba zuwa kasashe za mu ga a kasashe daban-daban mu duba afirka ta mu gani a tarihin afirka mace bata san wani haƙƙi ba kuma wannan magana da muke ba shekara dubu biyu ba dubu uku dubu hudu har yau haka ne a mafi yawan yankuna mace ba ta da wani haƙƙi ba ta da yancin kanta a wasu yankunan har yanzu ba ta da haƙƙin mallaka ana mallakata a wasu yankunan kamar yadda ake mallakar kaya ne ko da ko ba a kira shi mallaka ba wasu yankunan ma ana bautar da ita kamar yadda ake bautar da bayi wannan duk yana cikin al'adu da suke har yanzu a cikin kasashe tare da cewa hasken musulunci ya zo domin ya fitar da mace daga wannan mummunan kangin amma har yanzu ya zauna idan mun duba tsohuwar hind da farisa da misra da china da sauran kasashe kaldaniyawa rumawa yunanawa za mu ga kowannensu yana dokoki daban-daban kuma kowannensu dokokin suna da tsani akan mace misali za mu ga kaldaniya ko ah, ruma mace tana iya barna abinci kawai wannan ya isa abin ne ta a ruwa a danne ta a ruwa a ɗora mata wani dutse mai nauyi ya kasa da ita a ruwa har ta mutu wannan kawai saboda ta yi barna abincin mijinta ba wani abu ba ko kuma magaciya misali namiji idan matarsa ba ta haihuwar 'ya'ya maza zai iya ɗaukar ta a matsayin sharri zai ma iya kashe ta kuma ba mai cewa komai ko ya ba da aranta zuwa wani domin ta haifi namiji in ba ta haifi wani namiji shi ma tana cikin bala'i amma namiji idan an haife shi zai iya ɗaukar musu a kansa ya ce ɗansa ne ko da da runto ko da da musu ko da da rigima ko da da yaƙi akan namiji amma mace ana ganin ta a matsayin kaskanci ana ganin ta a matsayin abin nan wannan jahilcin yana na har cikin al'ummar musulmi har yau idan mace ba ta haihuwar 'ya'ya mata maza sai a ɗauka matsalar da gare ta alhali kwayakwan namiji ne allah su wa ala yake ba ɗaukar shakalin ko ma namiji ko mace ba laifin mace ba ne laifin laifi ne ma wanda ba laifi ba ne a wajenmu ni'imar ubangiji ce baka mata ko maza duka ni'imar ubangiji ce ba abin da ya rage sai mutum ya gode ubangiji da wannan ni'ima da ya masa amma sai ta zamanto jahilcin mutum ya ɗauke shi mummunan abu har yana renawa har yana ɗauka a wasu yankuna ma irin su cana za mu ga ana iya tare a mace guda ɗaya mutum bakwai ko mutum uku sai mace guda daya kuma ta haifan musu ya'ya idan ta haihu wanda ya fi kowanne karfi sai zamanto sai ya kwace ta a matsayin tasa ce ana binne ta da rai a kasashen larabawa kamar yadda muka yi nuni a kai ana kuma ganin ta a matsayin ba a lissafi da ya ce idan an zo gida akan ce gidan nan mutum nawa ne sai a ce idan mata hudu ne maza uku sai a ce gidan nan mutum uku ne to duk wannan wani abu ne wanda yake mace ta fada cikinsa a cikin tarihin marhalar rayuwarta kuma bai tsaya nan ba har addinai sai da gurbata su addinin yahudanci da kiristanci da ya samu mace sai ya zama ya ci gaba da ita mu'amala mummunan mu'amala haka ma musulmi da mace suka duk da musulunci da ya zo musu sai suka ci gaba da mu'amala da mace mummunan mu'amala ba tare da la'akari da cewa me koyar ubangiji ba a game da addini mafi karancin misali a yau da za mu iya bayarwa shine yadda za mu ga an hana mace ilimi da yawa gidaje ba sa yadda mace ta jami'a saboda jahilci ba sa yadda ta yi babban makaranta ba sa yadda ta ilimi wasu ma suna ganin ilimin mace a matsayin bala'i ne ga namiji wai saboda za ta waye za ta san hakkinta za ta nemi hakkinta wannan yana nufin kenan shi wannan namijin da yanda yake tunani bakin azzalimi ne idan ya tabbatar shi mai adalci ne mai kiyaye dokokin ubangiji wanda yake son rahamar ubangiji zai kiyaye hakkin mace to ya kamata ya bata ilimi ta san hakkinta ya san hakkinsa amma sai ka ji jahilci da kidahumanci ana cewa idan mace ta samu ilimi ta samu sanin hakkinta to lallai za a yi rigima wato kenan wannan ya nuna cewa yana mugun zalunta ta matukar zalunci mai tsanani saboda haka wannan munanan halaye masu tsanani masu muni wato suna nan sun yi taro a cikin kwakwalen musulmi da al'adu da suka tattaru wanda suka zamanto sun yi katutu sun danne al'umma sun sanya tunaninta ya zamanto tunani ne kai ka ce musulunci bai zo musu ba so da haka kenan lokaci ya yi da za mu fito mu san menene musulunci me ya kamata me ya ce game da mace ya yi wa mace mu'amala don mu fitar da mace daga kangin da wannan al'adu suka sanya ta wasu ma da sunan addini wasu al'adun sai aka mai da su addini wasu al'adun laraba ma sai aka sa cikin addini a matsayin addini abin takaici wasu al'adun ma sai aka yi musu hadisi a matsayin hadisi so da haka wannan sai haifar da bala'i su kuma mutane da an ce hadisi daman suna da gaskiya su tsarkake hadisi amma ba san cewa al'ada bace aka mai ta hadisi ko kuma a kuskure ne na istinbadi na fikihu aka mai da shi hadisi wanda yake ya zama hanyar danne mace da danne haƙƙin mace da ya faru a cikin tarihin ɗan adam in allah yadda a cikin bayaninmu na gaba za mu yi nini sosai da haƙoƙin mace a musulunce da abin da yake kai kawo kan irin wannan matsaloli da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh